Na goma shine Nelson Wiki, shine gwamnan jihar Rivers na shida. Shekarun shi hamsin da tara ne, kuma haifaffen jihar Rivers ne. Ya riƙe mukamin ciyaman a ƙaramar hukumar Obiako daga shekarar alif ɗari tara da da casa'in tara zuwa dubu biyu da bakwai, Shahararren ɗan kasuwa ne. Yana da motocin alfarma da suka haɗa da G-Wagon mai silke, da Toyota Highlander, da kuma Marsandi da Lexus 570 da sauran manyan motocin alfarma. Wiki yana da manyan kadarori a cikin Najeriya da wajenta. Adadin kuɗin Wiki ya kai dala miliyan ɗari shida. Sai na tara, wanda gwamnan jihar Kaduna ne Nasiru ‘yan Rufa'i. Nasiru ‘yan Rufa'i ne tsohon ministan babban birnin tarayyar Najeriya Abuja a lokacin mulkin janaral Obasanjo. Ma'aikacin gwamnati ne kuma ɗan kasuwa ne yana da gidaje da kadarori yana da digiri a fannin lauyanci kuma yana ɗaya daga cikin 'yan siyasa da suka fi ilimi a Najeriya. A ƙididdigar dukiyar shi ta nuna yana da mota ƙirar Lexus Sov da kuma Toyota da Total Land Cruiser da kuma wasu motocin alfarma, an kiyasta dukiyar shi a dala miliyan 800. Willy Obiano shi ne na takwas. Willy Obiano tsohon gwamnan jihar Anambra ne, mashahurin ɗan siyasa ne kuma ma'aikacin banki. Obiano ƙwararre ne akan aikin akanta, inda ya rike matsayin babban akanta na NNPC, wato kamfanin man fetur ɗin Najeriya, kafin ya shiga harkar siyasa. Obiano yana da motocin alfarma da suka hada da G-Wagon, Toyota Land Cruiser da dukiyoyi da kadarori a waje da cikin gida Najeriya. Ƙididdigar dukiyar shi ta kai dala miliyan ɗari tara. Rotimi Amici shine na bakwai. An haife shi shekaru hamsin da bakwai da suka wuce. Ya yi gwamnan jihar Rivers daga shekarar 2000 zuwa 2015 kuma ya rike matsayin kakakin jihar Rivers. Yana ɗaya daga cikin ministocin Buhari kafin ya ajiye mukamin shi ya fito neman takarar shugabancin ƙasar Najeriya a shekarar 2022. Daga cikin motocin alfarmar da ya mallaka sun haɗa da Benz Limonsley, Marsandi Brabus G-Wagon, Total Land Cruiser da sauran motoci tare da jirgin shakatawa domin gudanar da ayyukan yau da kullum. Kiyasin dukiyar Amici ta kai dala biliyan ɗaya da ɗigo ɗaya na dalar Amurka. Dina Malaye shi ne na shida. Dina Malaye fitaccen ɗan siyasa ne a Najeriya wanda ya fice wajen nuna yadda yake rayuwa jin daɗin more dukiyar shi ta hanyar tafiye-tafiye da shiga motocin alfarma. Dino ya yi sanata a jam'iyyar APC a yankin shi na kogi ta yamma. Daga cikin manyan motocin da Dino yake da su sun hada da Porsche Panamera wacce kudinta ya kai naira miliyan 48 da kuma Marsandi kirar Jiwago wacce ta kai naira miliyan 39 daga cikin motocin Dino akwai Rolls-Royce da Ferrari da sauran motocin tsirai adadin kuɗin dino ya kai dala biliyan ɗaya da ɗigo biyar. Rochas Okorocha shi ne na biyar. Rochas ɗan ƙabilar Inyamurai ne daga jihar Imo wanda ya fice wajen gina makarantu tare da taimaka marasa galihu da dukiyar shi. Rochas ya yi gwamna har sau biyu a jihar Imo, kuma ya yi sanata kafin ya fito neman shugabancin ƙasar Najeriya a shekarar 2022. Daga cikin motocin alfarmar da Rochas ya mallaka, akwai Marsandi ƙirar G-Wagon da Rolls-Royce da Ferrari da Brabus Wagon G30. Bayan wannan, yana da jirgin shakatawa wanda kuɗin shi ya kai naira miliyan ɗari shida. Iyasin dukiyar Rochas ta kai dala biliyan biyu da ɗigo biyu. Alhaji Atiku Abubakar shine na hudu a jerin masu kuɗin cikin 'yan siyasa goma. Atiku Abubakar tsohon mataimakin shugaban ƙasar Najeriya ne kuma yanzu haka ɗan takarar shugabancin Najeriya a jam'iyyar PDP. Wannan shine karo na biyar da Atiku ya fito takarar shugabancin Najeriya. Atiku fitaccen ɗan kasuwa ne wanda yake da kamfanoni a ciki da wajen Najeriya. Atiku yana da motocin alfarma da suka hada da Total Land Cruiser da Lexus da Brabus G-Wagon. Yana da jirgin shakata da ya fi kowanne tsada a Najeriya wanda darajar shi ta kai biliyan ɗaya da ɗigo biyu a Naira. Ƙididdigar dukiyar Atiku ta kai dala biliyan biyu da ɗigo takwas. Chief Olusegun Obasanjo shi ne na uku. Obasanjo tsohon soja ne kuma shugaban ƙasar Najeriya ne a lokacin mulkin soja da kuma mulkin farar hula daga shekarar 1999 zuwa shekarar 2007. Obasanjo yana da manyan kadarori da suke kawo mishi kuɗin shiga daga ciki akwai gonar shi ta ota wacce tafi kowace gona girma a faɗin afirka yana da tsuntsaye kala daban-daban da kuma shukoki waɗanda shi kaɗai yake iya dasa su su fito a Najeriya. yana da motocin alfarma iri-iri tare da gidajen kece raini a garin abekuta ƙididdigar dukiyar shi ta kai dala biliyan uku cif Na biyu kuwa shi ne Ibrahim Badamasu Babangida wanda aka fi sani da IBB. Tsohon shugaban ƙasar Najeriya ne a mulkin soja. IBB yana da manyan kadarori a ciki da wajen Najeriya, yana da motocin alfarma da suka haɗa da Marsandi da Brabus G-Wagon. IBB yana da jirgin shakatawa wanda martabar shi ta kai naira biliyan biyu, iyasin dukiyar shi ta kai dala biliyan uku da ɗigo ɗaya. Bola Ahmad Tinubu shine ne ɗan siyasa da yafi kowane ɗan siyasa kuɗi a Najeriya. Tinubu tsohon sanata ne a Lagos, kuma tsohon gwamnan jihar Lagos ne.